أو التفاضل هكا متيسام في فيكو في كل الأجناس أشكل دكا جنسنا والأنواع والأصناف والأفراد هكا جنبان في جنسنا أنواع إنساف أصناف أفراد نجد التفاضل في الشجر أكا سامو في فيكو أيشي mangoro ne a ice guda ɗaya amma sai ka wani ya fi wani zaki wani ya fi wani tsoka wani ya fi wani girba wasu samar haka a 'ya'yan ma wani ya fi wa baina anwa'il ahya'i akwai da tsakanin ainihin masu rai baina anwa'il ahya'i wa baina kulli fardin wa fardin tsakanin kowanne guda da guda ana iya sa akwai bambanci ana samun bambanci ainihin min kulli nau'in wa afaradin nafi da kuma mutane hum fi ma bainahu mutafadiluna والرجال مفضلون بخصائص لوظائفهم الاجتماعية على النساء abin da an raba fasan ba ai ko don saboda wannan kaɗai ba sai a gani ha hmm? an rijalu mufaddaluna ana fifita su bi kasa isa lewa za a fi istimali ya ce alan ba za a ce mace da namiji daidai suke ba duk abin da namiji zai mace za ta yi irinsa fi والنساء مفضلات ما أنا في في تاسو بخصائص أو صنوع أخرى بوظائفهن الاجتماعية على الرجال وبين الرجال تفاضل أكان النمج كنمج أقشفكو وبين النساء تفاضل أي تكاني ما تعطي فيكو سمك فهل يصح أقلا زي إن عن أهنكلته أن نبدأ التساوي بين الأجناس متجديد أجل أكان جنسنا والأنواع والأصناف والأفراد وهي في الواقع متفاضلة أأكسي مبنبنتاني ما في في تجولة إننا بذلك نكذب على الواقع أولا mun karyata rayuwa ne abin da ke akwai wano janibul haqqa wa hal yasihu aqalan zai inganta a hankalance an nusawwiya bainaha fil ahkami ma atafaduliha fi sifati la innama bidhalika nujanibu mabda al ai mun yi nesa da ka'idan adalci kenan wanda sadimu mu wani kimo a kamuna mu kawo hukunce-hukuncen mu ne wa kada dallat na ita matasa